da yake jawabin buɗe wannan taro na musamman kan tattaunawa kan tsare-tsare da kuma manufofin da wannan gwamnati ta sa gaba shugaban ƙasa muhammadu buhari ya yi kira ga mahalarta taron da su fito da shawarwari za su tallafa wa gwamnati cika alkawarin da ta ɗauka a lokacin yakin neman zaɓe ga 'yan nigeria Advise the government over the next four to deliver on our promises in a manner that reflects true changes to the livelihood of our people. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi kira ga mahalarta taron da suka hada da manyan makarabansa da kusoshin gwamnati da kuma gwamnonin jihohi da su tallafa da tsare-tsare da kuma manufofi da zai tallafa wa gwamnati bunƙasa tattalin arzikin ƙasa da kuma samar da aikin yi a faɗin ƙasar nan. sai dai shugaban kasan ya bayyana cewa duka abinda da za a tattauna a wannan taro za su kasance a matsayin shawarwari ne wanda gwamnati za ta duba a lokacin da take kokarin daukar mataki tun farko da yake nasa jawabin shugaban jam'iyyar apc na kasa kamar adams oshimole ya shawarci gwamnatocin tarayya da kuma jihohi da su daina amfani da kudaden karo-karo na fensho wanda suke ƙarƙashin hukumar nan da ke kula da fensho ta kasa fencom domin cika gibin kasafin kuɗi da kuma yin ayyukan raya ƙasa inda ya ce waɗannan kuɗaɗe ya kamata a yi amfani da su ne wajen tallafawa ma'aikata domin ganin an kawo ƙarshen talauci da ke addaban mutanen ƙasar nan wanda ya ce duk da yunkurin da gwamnati ke yi na kawo ƙarshen wannan matsala talauci na daɗa ta'azzara a ƙasar nan. This president, if he has opposition, is among the rich. If he has supporter, is among the poor. The poor people's money must be used to address the critical identifiable challenges of the poor. May God drive our thoughts, our processes, and rejig everything such that at the end of the day, those people will say yes, say Baba. Adamu Panda wanda shine ma'ajin jam'iyyar APC na kasa ya imana mana ƙarin bayani kan ƙoƙarin wannan da gwamnati take na farfaɗo da tattalin arziki musamman samar da aikin yi da kuma bunƙasa aikin noma. mafi yawan mutanen arewa za a ce ba su da aikin yi amma masu faɗa wrongly suke faɗa domin kusan kashi 80 na 'yan arewa manoma ne to amma da damuna suke noma sai haka matsalar shine da rani sai ka zama baka da aikin yin domin babu so dole sai tunanin gwamnati yanzu ya karkata ya za mu iya yin noman nan a yi shi da rani da damuna yadda in kai wannan ne shine kowa yana da aikin yi ba wani wata shida yana da aiki wata shida ba shi da aikin yi. Waɗanda suke halartar wannan taro sun hada da mataimakin shugaban ƙasa Yemi Osibanjo, sakataren gwamnatin tarayya da kuma manyan 'yan kasuwa na ƙasar nan da suka hada da Aliko Dangote da Jim Obia da kuma tsohon firaministan ƙasar Ethiopia Helen maryam da Salon da gwamnonin Kebbi, Plateau, Kano, Kaduna, Kogi, Imo, Bauchi, Edo, Borno, Lagos da kuma Ekiti. Daga fadar shugaban ƙasa da ke Abuja, Hassan Umar Faruk, labaran Libati.